Kai Sale. Tuma tuntuni nake ta mai magana ga yanda ya buga uwan tagun. Sale. Yaya me ya faru? Ba komai Ban gane ba komai ba. Ba komai ka zo tsaye tsakiyar tsakar gida haka ka zauna kai mana tagumi. Ko ko so kake ka jawo wata masifar bayan wacce kake ciki. Wannan ya sakarci ne. In ba shashanci ba duk abin da ka gani ai laifinka ne. gundume ban saurayi kamar ka a ce ba aikin fari ba na baki sai dai ka tsaya tsakar gida kai mana tagumi ka kasa ka fita ka nemi abin da zaka taimaki kanka ballantana ka taimaki iyayenka me ka taba yi wa kanka ballantana mu kai mana ko ba haka ba mai gida ka sassauta mai ka san tun da babarsa ta rasu eh. ke cikin wannan yanayi yo da gyatumarsa ta rasu shi kadai ne uh, uh, gyatumarsa ta rasu ni ina tawo take ko a kanka aka fara mareci mu mu zauna mu tagumi mana to ba na so ka ji abin da na gaya ma ba na so wannan a shegantakar ba a gidana ba ke ma ai da laifinki ai hakuri ne gida ai hakuri dan Allah to ka dai ji abin da na gaya ma ka fahimta to tafi daga nan assalamu alaikum assalamu alaikum dan dara dan dara wa alaikum assalam Malam Mudi? Ah, baka ah. Ba gaisuwa ce ta kani ba. Aje aje gaisuwa. A'a. Mun gaisa mana. Ba gaisuwa ce ta kawo ni ba. To. Tunda na fuskanci kai baka san zulu ba, baka san zugun ba kuma baka san kyala ba. magana. Maganar kuɗi ce ta kani kuma ka san ita dukiya. Maganar me ita take ji. Shine na biyo sawun dukiya ta tunda kai baka san zulu ba. shi makaho mai san ana halalarsa ba ko ana kallonsa sai an dan taka shi sai an dungure shi shi sa na biyo sawun dukiyata domin jita a gurina bani alamudi ni ba na hana ka kuɗin nan ba ai kuɗin nan ina sanar su harka ce ta yau kana sanar mana amma ka wani ban baka ba amma ina da niyyar na baka ai ɗan malam mun yi magana da kai sharadi akan babu ko yau ba mi ba ko zamani ba ruwa na da su magana ta kuɗi ji kuɗi jidim haka ne jidimus kuɗi na su dawo guri na zan ba kuɗin ka ni ba ba zawara ba ce ba tsara ne za ka yi ba kawai ɗauko kuɗi ba na bi na yi dawo zawara ake tsarawa ka yi haƙuri nan da sati ɗaya in Allah ya da zan ba kuɗin ka sati ɗaya nan da sati ɗaya in Allah ya da zan ba kuɗin in faɗan tara to zan baka insha Allah in Allah ya da a baka sati Allah ya da zan baka a baka sati Allah ya kai mu sati a gode ba fa sai na dawo ba a a ba ba dan da zan zo da kai ba fa sai na dawo ba zan zo da kaina zan zo da kaina ba fa sai na dawo ba fa zan zo insha Allah malam gudu Baba? Na'am? Barka da ah, Na gajiya. Na gajiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah. Baba, me naji kuna magana ne akai ne? A'a, ba wani abu ne, ba wani abu ne. A'a. baba ba wai ne maka musu bane ba eh. Allah ka gaya min me yake faruwa magana ce ta bashi yake bi na kuɗi yake bi na kuma na ce mai sati nan da sati in Allah ya da zan zan bashi kuɗin sa to nawa ne kuɗin ne ai ba kanka da mu a'a baba dan Allah ka gaya min nawa yake binka? naira dubu goma sha biyar yake bi na dubu goma sha biyar cip-cip haka yake binka. kwarai maka kwarai to wannan babu matsala insha Allah gobe zan kawo maka dubu goma sha biyar ka biya shi a yi haka an gama ai an gama kawai na gode yawwa babu laifi babu laifi Allah ya saka da Allah ya kai mu sai Allah ya kai mu na gode insha Allah a gaida mutum gida insha Allah na gode na gode na gode ikon Allah alhamdulillah Salamu alaikum. gari ya ɗauka salamu alaikum yawwa shi ana gida to gari ya bushe kai wato damuna ni'ima ce a'a gari ya bushe ya kayau sai ka ce malamu dan tara baka da fitowa alama na gajiya lafiya ya gida lafiya ya nan lafiya kai ne haka da la'asar sakaliya ko kuma ce da almoru kwarai makwa to ina ne ina ta zancen zuci lafiya dai rani Rani ba shi da daɗin. Rani babban mai. Ko? La ilaha illallah. A ah, kai kai kai kai. A wayo. Allah ba. Ai rani shine babban mai. Kat. Allah raba mu da shi. Eh. eh. Na ce ba? Eh, na jinka. Nawa ne kuɗin nan da ake bina? To kuma ban da abun dan tala? Mm. Ai sai ka ci mu wani abu sannan sai ka tambaye ni me ake ciki. Kullum sai ka zo zan gaza ka bayan murtsaniya kawai ka tambaye ni ai tunda ka ji na ji hakan to akwai dalili kuɗi da aka biyo ka eh dubu goma sha biyar ne yes wa ƙware makuwa amma kaga ai ko takun hanyar lokacin bai zo ba a to ai shine ne ma abin ya bani mamaki a shine to ta faɗi da shan ne sun samu kenan a a ai shine na taso yanzu za ka yi da su a a ka kwanka ka wallahi ka kyauta Allah Allah wallahi gaskiya ka ka kyauta sosai yawwa suna ilzamun nan ka gano wani to eh a irga da fulatan ji ma nan irga ko wajen irga nan eh to ai yaran ka ne ni ba fulatani ne ai ba fulat mai gidan ba fulatani ne ai na kidaya na lissafa yawwa na kirga nawa ne uku da biyar sura nawa saura sha ɗaya da ɗari biyar a cikin dubu goma sha biyar an cire dubu uku ɗari biyar eh saura sha ɗaya da ɗari biyar to in Allah ya da za a wayoyi su in lokaci ya yi tala eh? abin da nake so da kai eh. ka sa a leda ka kulle kai haka a bayan gidanka ka binne na fi son a kawo kuɗi na a cure a cure ba lalabawa malam wanda zance kake ne in kawo maka abin arzikin ka gaya mun wannan magana? Ah, abin arziki abin arziki ai biyan ba shi kai. Kuma mukan kai mun godiya sai ka ce mun wani jan ah. ban gina na ka koma gaje ka tore <laughs> ah. kenan. Na ka ba ni yilan ɓarayi. Ko? Yo ai ba haka bane. Nan ka bani wata hanya ne in je in yi ka kuma ka koma ka tone. Na baka bashi ne maka adalci kai kuma ka buga min stampi na ɓarayi. Ni dai ban ce ba. Maki ka buga min irin na ɓarayi. Wallahi wallahi ah malam mudi kai ba babban mutum ne ba abin da nake so da kai da na gaya ma yana zaka adana kuɗi su zo a jure eh sai ka ce wai zan je in tone a to ai gani ne dariya gani ne kamar ka tura ni ne in hakan kuma to naji magana ta gare yanzu yaushe za ka ci kuɗi lokaci in yayi yanzu wannan din ka san da su san da su kuma adi bai ba wadi a yawa alƙawari ba yanzu bane dan gari yanzu ka zo kan zace to ba komai eh kuma wannan wata dama ce ta zo ai na ce to kaka bashi ai hanji ne shi eh kaga kuma kaga da me ake ciwa ne da rama gwanda kiba ai eh da kibar bashi yawwa gwanda rama yawwa ga gyaran Hausa ba ka amince da mutane amma su cuce ka su ci amanar ka wannan bawan Allah dan talamar ya zo na bashi bashi ya karanta matsalarsa na bashi ya dawo na ƙara masa ya dawo a karo na uku ma ban gaji na ƙara masa na yi mutunci na yi kara na yi kawai ci daidai da ɗan kuɗin ruwan nan da ake ɗorawa a baya ban ɗora masa komai ba amma ya ƙi damun da kuɗina na duk a tashe me yake nufi da ni Allah ka ban dariya dama da wannan kuɗin ne yasa na kara ta suruta a mafarki to ba zan yi ba na yi a zahiri ma ballantana a mafarki me kika ɗauki kuɗi ne ne to gani ne aminin ka ne Don ka taimaka mai ka bashi rancen kuɗi wani abu ne? Eh, ai gani ne zai biya ka. In ma gwarai muka yi da shi muka faɗo duniya wallahi sai ya biya ni ba zan iya yafe masa ba. Tunda bawa Allah nan da da Isa ko ba a garin da an musu shaida ba sa biyan bashi ni ne saboda tsautsayi sa na ɗauka na bashi. kuma ina magana maimakon ki goye da bayana ma har kike cewa eh, eh, eh, kina kamun wani zance kabli da ba'adi. Haba, ko da yaushe fa na gani ne kuna tare. me na ku tare dan ka bashi rancen kuɗi kuma yaka zo ka zauna kana ta surutai. Yar gwana, ina faɗa kina faɗa, daga za a cuce ni, kuɗi ai ba abun banza bane ne. Ina ne ban wace wahala ce ban sha ba, ina ne ban taka da kafata na je ba a ƙasar nan akan na samu kuɗi, na samu abin da zan rufa kaina asiri. Amma gashi nan an rike mun dukiya, wallahi ba zan haƙura ba. Fita zan ko ni ko shi akan wannan, dan ba zan iya hafewa ba. kuma ke da kike cewa kuɗin me kike cewa kuɗin ba ni da shi za a bani ke lokacin da na fara neman ki wajen mu tamanin da wani abu ne amma da aka gani kaɗai ne nake gurgura a kori kura aini ne nasara ko ku a garin nan kaf ina gaya miki ba mutumin da zai nemi aure a bashi in ba ni ba To saboda an san ina da rufin asiri. Ba a hankali ne gida, ka akan kuɗi kuma ka zo ka halaka. Na gina ba hankali. Ka zo ka shiga wani yanayi. Hmm? Yo halaka mutum mutum dubu na ne suka mutu a zo ta kama ka. ta daɗe ba ta kama ni ba wallahi akan kuɗi dai ta daɗe ba ta kama ni ba ke cuta don kubanta ai ita ma ta san inda take ni ba ta bin matsiyaci sai mai abin hannu ta kama ni din ina da abin maganin ah, yo ba tsaki ba wallahi ko ni ko ki ya ja ido na idan Ah, a fito ne ba ina kuɗi na dama fito wannan saboda kai na fito kuma ba ma magana kuɗin na ba makar ma bani da na tara a nan da zaka ebe mini a saurara ta ina kuɗi na saurara ta to wallahi karmami na ne kare gaba ɗaya ko na ruwan da za a dafa ruwan ɗimi wallahi babu a gida shine na eh. to amma tun da ban ɗauka ba ga kayan ka taho zaka saci nawa bayan kuɗi na da ka cinye min a sai idika wannan kalmami dai gashi nan dama ni na ni ban san kai ka da shi ba to magana kudin ka to kai hakuri haka ta ko ina kafi ni rufin asiri kuma kafi ni karfi ni abin da nake so da kai yanzu eh. dan Allah ka yi hakuri nan da mako daya zan ba kudin ka yo magana dan Allah nan da mako daya yau ka fara gaya mun yau ka fara gaya mun in Allah ya yarda yau dai in Allah ya yau dai za a tsaye da magana ta fara ta kare in Allah ya yarda ta yi duka ayi mm, hakuri dan tala na'am alkaci tiyo magana ta gaskiya eh. wannan shine na ƙarshe ba na farko ba ne wannan shine alkawari tsakanina da kai da ƙarshe eh. daga wannan ba za a ƙara ba kuma a kan kuɗi ba ni da mutunci ko na sisi na sani ai ko na sisi hanyar da mutunci ya biyo ban biyo ba ina da gado ai na san gadon ka ai ta idiga na san gado ai ai ba ma sai ka ce komai ba da aka mun sani eh, wallahi ba ma sai ka ce komai wallahi mun sani to zan zo har gida to rana ita yau da ya kace min eh, mako daya zan zo har gida kuma kar ka ga cewa na ce zan zo har gida ka dauka eh. abin lakwalakwa ne eh. wallahi da adda zan zo eh eh da adda zan zo in kuma ka yi musu bayani yanzu a'a ka zo in Allah sa barin dami ne ma ka to da shi ba komai za a baka in Allah ya da na gode mi kuma ko kai ne ko ba kai bane tunda na ganka a kai to in na ga sabanin abin da na bari kai ne a ah, kuma kanka ya kamana kai dika a ah, kanka ya kamana a'a ah. ai kuma abin sai zama da shi ai maganin kada a ji kada a yi to shikenan gashi dai na na bashi da yake oh. eh bara je gaban Allah ya taimaka na shiga dan jeji ai ka gana me wa na abu Allah ya kai mu rana ai tayo din Allah ya kai mu ana fitowa daga masallaci da asuba gidan ka na sani ai ai ba sai an faɗa ba shi rashin mutuncin ai an gaje shi eh mutumin da tsohonsa Allah na tuba ya yake fara o yake maimaita cewa ya gada a wajen kakansa rashin mutunci kuma har jika ma wata magana Allah na tuba ko ma ba kowa a gidan da yana sallama ta biyar kenan ba don ƙara ta shida zuwa ta bakwai salamu alaikum dan tsara wa alaikum salam sani ina yi lafiya gara ina gajiya ina uban naki wallahi ba na ya fita a shi dan tara nake magana ina nan a ba na ya fita oh baya nan eh to to kenan, mm, yawa sai an jima da ni za a yi wani shege iya shege dai ni za a yi wa nawa da babbar riga billahi lalli in zai shekara ɗari bai dawo ba ina nan gida zan tura duka kamo abinci na musiba ce ni billahi lalli da ka juya ma iyo marawo zan ma wallahi iye eh haba ma wannan ba wani malam buɗe ba malam buɗe tsaya saurara dan tara ya muke da kai kwana nawa yau ko kuɗi na ko in ci kuɗi na ko ne ma rauni na kuɗi na malam mudi ka rufa mun asiri mana wallahi ba zan rufa haba malam mudi eh Allah shi yake Allah ya rufa maka asiri ka yi hakuri in Allah ya da an tara alƙawarin da zan maka ba zan saba ba ka yi hakuri to ka saba mana kana hana ai sabanin daya in eh. kariya ka iye eh? kariya ni da girma na za ka kariya ni malam mudi wallahi ko kuɗi ko wanda ka wallahi dole ka ban kuɗi yau ta ƙare kat kuɗi na ko inda ci kuɗi na ko ne ma rauni na kuɗi na yanzu haka zo ko kofar gida na malam mudi jama'ar unguwa suna kallo zaka ci min zarafi ba dan darajar aure ba ma ba ciki zan shiga ba iye wallahi cikin gidan na eh. alƙawari ƙarya ne to ka dan sake ni ka jira ni wallahi ba zan sake ka ba sakin ka ɗaya kuɗi na to ka jira ni wani gaban nan shiga ni ba na jira billahi lazi duk mutumin da yake alƙawari baya cikawa eh. wata ne shi ɗan ƙarami ma mai tsitsi eh? ba eh in dai za ka ƙauri ka karya wada ne kai to kai hakuri shi wada ne kai kai hakuri wallahi ba kai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da wata da zo ka da yau na gaji a gaji ina lafiya alhamdulillah ai ba ta nan ma a dama ba wajen ta rabu bismillah wajen ka to lafiya dai a ba ku to dama na zo ne kan maganar da muka yi da kai jiya to eh, eh kan maganar kuɗi eh to shine na zo na kawo maka to eh, sai ka biya shi haka eh <laughs> ikon Allah alhamdulillah masha Allah to abinda zamu yi. Eh. da Allah gobe ka turo magabatanka da Allah ya maganar auren nan dan da nan a aura ma ita ka dauke ta ka tafi da ita eh. mm. ni wannan abin alkhairi da kai mun da zan iya saka ma da shi kenan kwara to baba ba wai sauri nake yi ba eh. ni dama gaskiya idan aka yi yanzu mm. to gaskiya tukunna akwai sauran rana a kabana to eh saboda ina so in dan tara ƙasa eh a dan buga bulo a aikin gayya haka ne dan inda aka bani eh in dan samu na gina ɗaki haka ne alabishi insha Allah sai a zo a yi magana aure kan sannan ma na riga na samu sana'a ta kan kama <laughs> Allah ba kai sana'a a'a eh to ai ka samu wannan kuɗin a ai dama ka san tunda na kan yi aikin kwada gona gona eh haka wayannan dama yan kuɗaɗen da nakan ɗan dan yakice ne na aji to suna zaune sai na ji wannan matsalar sai na ga ya kamata baba ai duwan na rufa maka asiri ai kamar na rufa wa na. ne Allah ya kalli to amma Allah yadda nan da dan wasu lokutan Allah yadda sana'ar za ta kankama zan samu sana'a sosai kuma shi auren ina ganin kamar nan da shekara biyu insha Allah sannan Ɗan ginin da nake yi ya kammala eh. sai a zo a yi aiki Allah ya saka mu amin amin Allah ya saka amin amin nagode amin nagode amin amin Allah ya saka da amin amin ya gida ni a gaskiya wallahi wannan cin bashin da kake bai min ba ya zai kasance mai gida kullum kai ne cin bashin wannan ka ci bashin wancan wannan yana sallama wannan na fita kana gujewa mutane a gaskiya ka canza mai gida baki abin magana da don yanzu wa'azi kike mun hukum faɗa kike mun ba wa'azi nake maka ba ina dai faɗa maka ne shawara nake baka suda to na kina karɓi shawara ba zan karɓa ba na ah! gida duk gidan da zan shiga a unguwan nan in shiga gidan biki ko gidan suna duk nuna ne ake da baki ana ta nuna ni da baki ga matan mutumin nan mai can bashi haba mai gida ka ji zancen banza ya gwamnati ma tana cin bashi balantana ni dan tala gwamnatin jiha da gwamnatin eh, tarayya ai cin bashi suke har za na ci bashin kuma ba zan ɗau shawarar daki ba a ta nuna kin shi kenan a waje ba ka huta ba cikin gidan kama abin ya zo ga ana ka huta ni dai na faɗa maka a za ka zuwa nan wani surutun banza lallai iko sai rabba ne ba ka da hutu kenan a wajen da ciki da wajen duk ba hutu to na da ɗauka shawarar ba zan ɗau shawarar ba Salamu alaikum! Salamu alaikum! Shi kenan an maida mana gida kasuwa kowa zuwa yake yana sallama tun da ka ki jin shawara ta na gaya maka ka daina cin bashi ba za ka daina cin bashi ba mai gida ba zan yi shiru ba ba zan yi shiru ba malam yana ciki ba ki rufa miki asiri ba rufa maka asiri na mai mai gida dan me zan rufa ma asiri duk ka maida min gida kaman kasuwa kowa zuwa yake yana mu kamar ba gidan matan aure ba mala yana ciki idan ba za ka fita ba zan turo shi ya shigo ko in jan kirawo shi to shikenan bari an fita in na fitan in yi so a yanka ni ko a kashe ni salamu alaikum eh gwana dai aje can waje a samo su aje can in ma dukan ka za su yi su da ke ka tun dai cin bashi ba za ka daina ba mai gida wallahi in ka dawo ka kwashe kaya na ka bani zo zo zo ai ba koma za ka yi ba eh ban gane ya aka yi ba shi alkawari ai kafar uwa ne kowa ya karya shi ya karya kafar uwa ta to ni yadda na ɗauki alkawarin zan zo in karɓi kuɗi na na cika alkawari tafa mu rashin mutunci kuma ya hada zagi a rashin mutunci ne ba rashin mutunci ne a riƙe dukiyata a ce na to daga nan duk garin nan ka ranka ta kafu babu uban da ya isa ya raba ni da kai ba wani mai kima da mutunci da daraja a idin na da zai zo ya ce na sake ka na sake ka ba ni kuɗi na a amma sani ai ai ba zai ni ni ba bai san kan ga mai wannan zancen ba an san ku ai ku gidan haka ne ai eh eh amma ina so mu gidan mu haka muke mun gaji ba da bashi amma ba mu gaji mu cinye dukiyar kowa ba ne wajen Ayuba yana waje. To shi kenan ya ka sai kin dawo. Da hankali na da hankali na maganar da sake ka ma a zan sake ka amma ba ni. Eh. Ina gajiya? Muna lafiya? Ya gida? Wadalla ya ina taku? Wadalla. Ah, Sandu fa? Za ki je unguwa ne? Eh, to, to a dawo lafiya. eh sauka lafiya fa a'a sauka lafiya a'a Allah ikon Allah kai eh ka da wallahi za ka kalli kuɗin ka ban gane zan kalli kuɗi na ba wani wani irin kallo ne ya wuce mun shi an kalla din kawai dan yarinya ta zo gidanka ba ta ta ta ga girman mu ta durƙusa ko ba za a amsa ba za a kalle ta ba au au sha sha sha ya ta ce irin yana ce mai rufon nan Hadiya tun tana ƙarama, aka kawo mu gida kike wannan can banza yar marigayi aminu kwarai mako aminu mai fenti na goron dutse aka ba. sai kai mun tona siriri dai karkan haba dai ce maka yana aminu gudanu ne hmm. to kana ji na dan tala da Allah duk da dai ba wannan magana ce ta kawo ni ba abin ma da ya kawo na ajiye shi gefe guda eh, eh amma bar wannan maganar kwata kwata eh a'a ai ba na sallame ka ba eh. in an bar wannan kuma ai wata za a shiga magana tsakanin mu ai ba ba take ba ko ba haka ba eh, yanzu abin da nake so magana da ita 'yan siyasa ka san kasuwar bukata to akwai bukatu yarinya ka fito min a mutum shine dai zancen dama ina da ra'ayin karin iyali to yaya ina fatan dai an an aminta da abin da na faɗa ai ba kuma ai samun mai arziki a garin nan kamar ka ai za a tona gaskiya kana da arziki kowa ya sani a garin nan na tuba na baka gaskiya ai daidai ne ai a garin nan kaf ah! ina jin in ka ɗauke shi ainihin mai gida na eh. abudina na ya kasa eh, eh. ai ban jin shi din ma dai sai dai a bashi girman nasa to eh amma dai samun iri na din eh gaskiya sai an tona gaskiya ne in ma an tona din ba za a tarar ba to ka gani saboda ka ai ba wani abu bane wannan wannan ai insha Allah ai ba wani abu ne mai wahala ba za a iya baka ita dama eh. abin da nake so na ji daga gare ka tunda har ka amsa wannan magana ka karba kenan to ka san shi dan yau eh. sai dai ai kokarin yadda za a wayar da kanta game da al'amar ah karkada mu wannan in Allah ya yarda sai ta shiga gidanka alhamdulillah eh, na fa gode umarni na take na gode Allah jikan mahaifa amin Allah ai dama ku mutanen arziki ne kuma zuri'ar ku gaba ɗaya a dangin ku ai zuri'a ce kyawawa kaf maza da mata eh, kai kadai ne ka fita zakka eh. Allah ya yi ka a yadda kake din nan dan ka kuyi fariya eh. a yadda kake din nan kai sai Allah ya yi ka haka amma rago ragowa kyawawa Allah ya yi su gaskiya ne ni din ma din dai akasi ne eh akasi aka samu to shikenan duk abin da ake ciki zan dawo to shikenan godiya ne godiya ne madalla godiya ne madalla wallahi madalla to ga lafiya a matar gida sai na ji ka a da. Zan da ya zo din ai. Ba komai. Eh, ba komai. Allah iko. Allah Allah Allah ga horar rahim Allah mai bada arziki. Ya Allah mai bada Allah rai ni hada bayi da arziki wallan wallan. Salamu alaikum. Kina ina? Allah rahimi mai hada bayi da arziki. Me gida? Kullun nan. Me kuma? Kin fita eh? Me kuma na yau na waka? Wato, ni fa ina ganin rakiya. Na kusa in saki a wani sauhu na makiyana na rantsi da Allah gidan nan. Kin san akwai makiyana a waje. To cikin gidana ma akwai su. Wannan yarinyar ita ta samu miji, mijinta ne. Dama Harira tana da miji ne? Ore ma kuwa, a? Ta idi. Idi. Ta idi ba? Me kuma garin nan? Idi. Menene? waye kuma idi kina garin baki san me kudin garin ba to shine mijinta arziki ne ya biyo ni yanzu yanzu nan ba masu biyan bashi ba bin bashi ba to eh. yanzu malam mhm. da girmanka da mutuncinka a garin nan ake gani hmm. wannan yaron da ya shaɗa ɗawainiya da yarinyan nan hmm. ka ce ba za ka bashi ba wani wani mai kuɗi za ka kaiwa waye wani yaron malam ka ji tsoron Allah fa waye wani yaron malam ka ringa jin tsoron Allah fa wani yaron ayuba wai Ayuba mana. Ka ji zancen banza. Ayuba zan ɗauka mutumin da ko ɗinkin gete bai iya ba sai in ɗauka in bai. To ni ba zan ci amana ya'ya na ba Allah ji kansa ya gafarta masa. Wallahi ba zan ci amanarsa ba. Yadda mahaifinta ya mutu cikin rufin asiri to wallahi gidan rufin asiri zan kai ta. Inda zan je in kai to gidan wani wani wani wani ayuba. Wai ayuba? Ke kika san shi ma? Hmm? Hmm, me yawa ba mamaki ko fitar da nake yi yana turo da wani abu. shi ne za ki zo ki manta bambadanci ki ce ba zan bashi ba ba wani aiki da zan ba Khadija ai na san kai baka son gaskiya malam duk abin da za a faɗa maka ba yadda kake da ita ba to to abin da nake so da ki abin da ya janyo dalilin da yasa zan bawa ta idi Khadija mutumin nan yana bi na kuɗi fa ke yin garfa mijinki asiri shi za nake saki a sauran wata suwar canaka au To wala ai sai ka fito min a mutum. Oh! Ka ce min za ka yi biyan bashi da 'yarka. Ye? Mareniyan Allah za ka je ka yi biyan bashi da ita? Biyan bashi ma zan yi? Aha to malam. Yanzu In ba biyan bashi za ka yi ba ga yaron da ke santa tana son shi eh. ka hana ka ce sai mai kuɗi. To Allah sarki. To ya yi kyau malam. To ba za gaya miki kuɗin da ta idi yake bi na wallahi in gidan nan za a sai da shi. ko kai ba zan gaya miki rabin kuɗin nan ba za a samu ba in an sai da gidan nan ma saboda haka in kina kau shi yasa nake saki a wancan sauwan ki kiyaye ni farakiya ki bace yayin fa in kiyaye ka mai gida ki bace muna ina faɗa maka gaskiya zaka ce in kiyaye ka mai gida to wallahi in ina da rai a cikin gidan nan ba a isa bi a ɗauki yariyar nan a kai ta biyan bashi rashin kunya ta kai har ma ina magana kina sa idan ki cikin gidan wani ba mai gida ba mai gida ba zan faɗi gaskiya ba ga gaskiya naka ce kar a ɗauke ta yari ai to kin ga je ki bani guri a wuce a bani guri shikenan a wuce a bani guri shikenan an wuce a eh, kar kuma tsallan albarka yanzu nan wallahi tallahi sai wallahi sai mun gari ah, ni na rasa wannan biwa Allah me ki mutum ni na ko ina ana zaune da mace lafiya tana rufa mijinta wani ma mijinta dan fashi ne bindiga yake dauka wallahi tafi wannan ba za ta rufa maka a rayuwa me za a yi da irin waɗannan a wurin su mala Allah ya san gano wata wallahi rakiya sai kin bi gidan nan Assalamu alaikum Rashin mutunci Wato duk abin da nake faɗa a gidan nan ma ya zama zancen banza zancen wafi. Na yi magana a daina barbaza mini kaya a tsakar gidan nan amma amma an ƙi a ɗauka. Dalilan dai a gayyato min shaidanu su cika min gida. to wallahi ba zan yadda ba hmm? wannan ai iya shege ne da isgilanci kai kai kai kai kai to me gida wannan fadan da kake da wa kake a baki ma san da wa nake ba baki ma san da wa nake fada ba ina ai daga ni sake a gidan ko kin ma mai da ni wani mahaukacin banza shashasha na ga mahauka na kenan na yi maganan nan ba sau ɗaya ba na yi nan ba biyu ba saboda rashin mutunci an zo an ɓata min gida wallahi ba zan yadda ba a gida na dai ba zan yadda da wannan sakarcin da iya shege ba. to Allah ba ka haƙuri ka. Abinda nake so ya ke harira da asiri zake rufa dan Allah dan Allah ki kaurace ta ita dan Allah ki kaurace shi ki sa shi a zuciyarki dan Allah karki bani kuma kin ga na gaya masa na baki na baki hmm? ki duba Allah kina da biyayya kina tarbiya ni a madadin mahaifinki nake mahaifinki dan uwana ne hmm. ki yi hakuri ke za ki rufe mu asiri hmm. da Allah ki ji hajiya ki yi hakuri da Allah wannan magana ki yi kokari ki ki bi ta ki biyayya ki biyayya yanzu malam dan Allah tsakanin da Allah wannan abin da kake sayin mai ɗan nan ka kyauta mata kake son ta yi masa biyayya ta ya biyayya za ta yi ta shigo tsakanin wannan lamarin wanda yariyar nan ba san shi take ba in ta aure shi ta je gidansa ma ba biyayyan za ta masa ba kai dai kawai ka ce dai abin da kai niyya za ka aikata shi ita kuma ta yi haƙuri Allah ya ba ta haƙuri ta je gidan mu da zauna Allah saurara saurara tsakiya duk wata wuta a gidan nan kike da ƴata nake magana da ƴata nake magana ba da ke nake magana kuma duk wata wuta a gidan nan wallahi kici asu zamu ta yarinya nake kici zuga ta ko wata wani a cikin yanar kiki hada samu ita wallahi kiki yayi ni, ina gaya miki ki mutu ka yi dona a ciki nake da ke wallahi kiki yayi ni, na gaya miki ki hakuri Farida. Farida. Ki haƙuri, tashi ki tafi ciki. Ki haƙuri. Tashi ki tafi ki Ki haƙuri. Wallahi wallahi tallahi. Gaskiya malam dai a sake hali. Ah, ah, ah. Ina gaya miki. A sake hali tun da kai ya maka aka yi ba. kai ma zaɓa kai da kanka kana soyayya kana zuwa hira an ta wani aka mace aka kawo maka kanki kana soyayya su na rantse da kanki mun abu tallan Allah na tuba tallan ba ka ina majalisa aka miki ina majalisa ai rana ba ta gariya eh wanda ya zai gaya miki wani zance tun ba su waye zai kamun tallan naki ai ina majalisa aka kamu Allah ya kamu asiri aka ce babanka ne ya je ya samu nawa baban ya ce dan Allah ya taimaka maka da shi ka tsufa eh. a gida ba ka da mace eh eh kware eh, ma kuwa kwarai